sai na umaru ya ta fuskanta na rigingimin mata wannan wata mata ta zo gaban sai da na umaru ta kawo ƙara ta fakaice sai na umaru ma bai lura ba sai shi wannan sahabin nasa da suke tare da shi shi da ya lura da abin har ma ya zamanto shi ne ma wato kabul asadi shi ne ya ba da bayani ga yadda fa matan nan take damuwa yana ta ji sai a ƙarshe sai sai na umaru ya ce to aka yi mata hukunci aka ga aka kirawo miji aka gaya masa ga yadda zai ga yadda zai ya daina kyala matarsa da daddare ya ta ibada ya kyale ta da daddara da rana ya ta azumi ba haka ba ne cewar na don mata abinci abinci ta rasa ko abin sha ya amiral muminina ba ta da matsalar ci ko sha ce to wannan ba wannan ba ne gundarin abin neman mace ko ba nan ba ne ka kaɗai haƙƙinta ka dinga ba ta haƙƙinta duka aka gama magana sannan ya gane ya komai wannan ganewar da lamarin ya yi shi wato kabul asadi sai sai na umar ya ce kai mamaki lamarin nan naka akwai mamaki yadda ka fahimci matsalar da take tsakaninsu da kuma yadda kai musu hukunci lamarin nan ya yi sai ce kai sai na umar ya ce daga nan ma na tura ka ka tafi na mai da kai alkali a basara na ga ka iya hukunci kana da tunani kana gane abubuwa a wannan lokacin da wannan ranar sai na umar ya sa aka rubuta takarda aka yi postin ɗin kabul asadi ya zama babban alkali a basara saboda ya gano mashkilar da ta damu wannan baiwar allah shine abin da muka yi jiya yau kuma za mu ci gaba da wani haƙƙin daga cikin haƙƙoƙi na mata da yake akan maza asadisu sadisu siyanata ha wal i'tidal ta yi alaiha fa haqqun ala zauji, an yaquma bi siyanati zawjatihi li'annaha qad sarat aradan lahu istahalla farjaha bi kalimati Lahi ta'ala wa ahadihi فعليه ha, يصونها ya fi su يدنس إرضها ta ha. ويسيء إلى سيرتها أو يمس شرفها بسوء ويمتلئ كرامتها ويجعلها أرضة للقيل والقال من هو أقل منها وعليه ألا يكون قوادا لها mustahsinan lissu’i alaiha faƙad ƙala sallallahu alaihi wasallama salasatun la ya duka lunar jannata al’akuli walidai wadda yusu walijilatun nisa’i wadda yusu zalikal ahmakul lazi ya gabalu ala ahalihil fahishata ba la garu alaiha wa inna ma ya turuku ha bila hijabin عار جسدها عار حملها عار شعرها كأنما أعدت للتفرج عليها وبعضهم يترك ترقص أمام الناس في مناسبة من المناسبات وربما سعد ليرقص معها هو الآخر والعياذ بالله وقد يستخدم زوجته هذا الديوس لتسهيل أموره في بعض المصالح أو مع بعض أصحابه to wannan kuma haƙi na cikin haƙoƙi da yake kan maza na mata shine kiyaye mace da kuma tsayawa tsayin daka cikin kishi a kanta miji ya kishi kan matarsa ya tsaya kuma ya kiyaye ta kiyaye ta shine kiyaye mutuncinta <clears throat> karka bari a ci mata mutunci wannan haƙi ne akan miji ya tsaya cikin kiyaye matarsa domin ita matarsa ta zama wato kamar wata kadara ce tasa ta mutunci ko wata taska ce tasa ta girma yawwa idan mutum ya tsaya ya kare mutuncin matarsa <clears throat> ya mutunta ta to kansa ya mutunta mace ita ce fa za ka gani don tsananin kasancewar taka ce aka halatta farjinta gare ka da kalmar Allah da kuma alkawari na Allah wannan ba wanda ya isa ya je kan farjin wata mata wacce ba tasa ba ya zamanto wato ainihin ya bai samu fushin Allah ba ƙarshen shi ne haɗuwa da farjin da ba naka ba to wannan abin da Allah yake fashi a kai yau kai an halatta maka shi tare da wannan matar da kalmar Allah da alkawarin Allah da sunan manzon Allah saboda haka ya zama wajibanka ka tsaya ka kiyaye wato lamarinta da kuma mutuncinta duk abin da zai dakuna mutuncin matarka to ka tsaya tsayin daka ka ga cewa ka kawar da shi ko abin da zai na zuwa gare ta ko ya bata tarihinta shi sa ake so mata su tsaya tsayin daka su kuma su kiyaye su tsaya su taya mijinsu don sai kin taya mijinki sannan za ki samu irin wannan abubuwa. babu babban abin da yake lalata mutuncin mata ko kuma yake bata wato ainihin wato tarihinsu irin rashin ƙin biyayya ga miji haƙuri shine mata za su yi miji kuma ya tsaya ya kiyaye haƙi kar wani abu ya zo ya girma tsakanin ke da mijinki ki zo kina gaya masa magana kina yi masa abin da bai kamata a ce kin yi ba idan sakamakon wannan ya taso to komai zai iya faruwa gare ki abin duk da mijinki bai so shi ba baya son sa to ki guje shi kuma duk wani tunani in ba nasa ba to ki ajiye naki in aka samu haka to shi kuma miji zai tsaya tsayin daka ya tabbatar da ya tsaya akan mutuncinki ya kare da duk wani abin da zai zo ya taɓa ki domin kyautatawa ga mutuncin kyautatuwar mutuncin mata da kaucewa daga barin munanan abubuwan da za su taɓa wato alfarmata da tarihinta girma ne ga miji barinsu kuma su lalace shi ma ya taɓa mutuncin mijin mutanen allah ba sa son mutuncin matar da suka aura ya taɓo ko da ba ta yi ko da ba sa haihu tare da ita ba idan mata ce kamar yadda muka faɗa nan ko da rabuwa ce za a ce kun rabu da mata ko bata haihu ba ka tsaya ka mutunta ta don haka manya suke kuma haka sunna ta nuna alkur'ani ma ya nuna ko saki za ka kai mata alkhairi kuma ka tabbatar da cewa babban abin alfaharinka kana da rai ko ba ka da rai matar da ka aura kuna tare ko da ba kwa tare ne kana so dai allah ya mutunta ta Allah ya suturta ta ya girmama ta idan har zamanka da ita ya kare ka zamanto mai neman mata alkhairi Allah ya bata wani mijinta zai ta samu ta shiga ta laɓe a daina ganin ta tana ta yawo a waje dan bata samu wani miji ba ta yi can ta yi can ta yi can wani da ya ganta zai ce wannan fa ta taɓa auren wani mata fa wani ce kaga mutunci an taɓa haddana ka mu manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce wannan imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin sahihinsa ya faɗa ya ce mutum uku ba sa shiga aljanna salasatun la yadkhuluna aljanna al'aqul walidai wadda yus warajalatin nisa na farko wannan ba zai shiga aljanna ba sam shine mai saba wa iyayensa al'aqul walidai mai saba wa iyayensa ka san akwai saba wadda yaro ko ɗa zai wa iyayensa ko sun ce sun yafe idan ya kai gejin fayil ɗin ya fita daga gabansa ya koma gun Allah to ba za a samu yafiyar ta fa'ida ba shi sa ke so a yi ta kyautata musu a zauna da su lafiya shi ma za mu zo gun na biyu what do mara kishi shine diyus alhanzir eh, shine mara kishi diyus gagar dama akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah tsine wa diyusu da diyusatu Allah tsine wa mara kishi namiji Allah tsine wa mara kishi na mace wata tana nan ta yi sharholiya ba ruwanta da kishin mijinta bata damu da ta gamsar da mijinta ko ya farin ciki ba ko <clears throat> kawai ga ta nan ne in ma zai fita inda duk zai je ya je ba ta kishin to annabi ya tsine mata wannan baya kishin matarsa bai damu ta je ta harka da kowa ba bai damu da komai nata ba shi ma Allah ya tsine masa kaga hadisin fi hadisin <clears throat> sannan radratin nasa shine mai siffar mata Ga shi namiji amma muryarsa ta mata ya iya ɗan hamsin wannan mai magana mata mai ɗaura zani mai yanga irin ta mata shi ma ba zai shiga aljanna ba to amma shi duyusu nan shi ne mahallin shahidin mu mara kishi <clears throat> shi ne muke magana a kansa shi ne babban wawa wannan baya wato damuwa da alfasha ko barna kowace iri ne ta shiga cikin iyalansa baya kishi yana barin matarsa ta yawanta ba hijabi tsirara bai damu da ita ba jikinta ya ɓuya ko kar ya ɓuya ba ruwansa gashin matarsa ta ɓoye ko ba ta ɓoye ba bai damu da ita ba ta fita inda duk ta ga dama ta je ta ji daɗi ta farin ciki ba ruwansa kai daga cikin irin waɗannan sawa marasa kishi <clears throat> akwai wanda yake barin matarsa ta tafi ma ta je ta yi rawa gaban mutane don biki ko don wani abu da suke na jin daɗi kai wani ma takan hau wajen rawa tana rawa tana rawa tana birge mutane tana bayyanar da jikinta shi dan tsananin jin daɗi ya yi tsalle maza ya hau ya kama ta shi ma sai rawar shi ma ya ji daɗi wannan wal iyazu billah <clears throat> wata rana ko wani ɗan uwa matarsa da ta tafi da ki sannan ba farkon fitowar rawar nan ta asosa <laughs> ta je ta shiga rawa a lokacin waya na landline ne gashi kuma bawan allah malami aka ce a goron dutse sabon titi sannan na aikin titin nan sannan nan duk daji ne an ce goron dutse ana nufin irin wajen yalwa ta je ta shiga rawa ana kiɗan kalangu ta yi fita ta tsalle tsakiya ta dinga rawa ana asosa a sosa ana sosa har ana janyo zani har a buɗo a cinya sai kuma a gewaya a juya a zubar sai a kuma aka ce ai ga wancan nan tana rawa a sosa ya bikin da ta ce za ta je dama rawa ne ce kai kakai mana sharri ni matata ba za ta je ta rawa a gaban in zai yiwu da Allah a taho sai ya hau mashin ya je suka tsaya can bayan ya hau ya gano ta ya tabbatar ta yi gumi ana taimata liki tana ta asosa <clears throat> haka aka yi ya dawo gida cikin damuwa ya shiga damuwa to sai dai a yi mata gargadi shi ne ya ce zai kwana zai ɗau kwana zai yi tunanin yadda za yi dama matan ba ita kadai ba ce itali sun dawo biki sannan ku sannan ku ya taro kaza ba komai dama kana so ka cancare ba a yin hukunci cikin fushi don manzo ma ya hana la ta hukum wa an ta garba <clears throat> sai da aikinta ya kama iso kayan abinci da kaji abubuwa masu yawa aka hada walima sosai ka ce ta aiki mai gida kamar za a yi baƙi ce mu ne baƙi mu za mu ci aka gama aka yi komai dare ta ado aka kawo abinci aka zauna sai ce wance wance ce kin je biki kin yi rawa a sosa to kin sosa wuranki sai kawo takarda ya bata hankalinta ya tashi hankalinsa ya tashi ta tafi na ce amma baka kyauta ba ya ce shi tun da ta rawa a so sannan Allah ya so sai ta daga da fita ce yanzu ai da abin da ya sa na ce baka kyauta ba na sai ka barta wannan walima a ci da ita a ci abincin na ai komai da ita in ya so sai ka bata sai ce shi kan ba zai iya ma tsayawa ta ci wannan ba walima ce dama ta asosa to saboda haka rashin kishi ne na maza yake kai mata da haka in mace ta san mijinta yana da kula da ita ina ta je ina za ta mai ta yi mai za ta yi hmm? ba ruwansa bai yadda da ta shiga wata hulɗa ba wacce za ta gauraya da wasu maza bai zama dole ba bai yarda ba in dai ba danginta ko yan uwanta muharramanta ba in mutum yana kiyayewa da haka to ba za a kai ga wannan to yin haka wajibi ne <clears throat> wato ainihin da yawa ma za ka ga wani wawan mijin da yusuf shi ne yake taimaka mata ya sauƙaƙa mata lamura domin ta tafi ta je ta aikata abubuwa irin wannan to halaka ko dukkanin halaka ta tabbata ga wanda ba shi da kulawa da matarsa baya kishinta har ma yakan kai ka ga mutum yana jan abokansa na jiki da ba na jiki ba dan akwai abokan da ɗan uwa ne sun kai su shiga gidanka ka shiga gidansu <clears throat> akwai abin da ba zai ko a hakan suna cikin hijabi matanka to wani za ka ga zai ɗebo maza su shiga gidansa saboda rashin kishin matarsa su abin da suka ga dama har ma sukan haɗu a gidajensu su yi shaye-shaye a sha giya a sha abubuwa waɗanda suke kawar da hankali kuma matarsa tana tsakaninsu to wannan yakan haifar da haɗari tare da waɗannan abokan zama da suka shigo gidan kuma bai kamata ba idan mutum ya zama haka to bai kiyaye haƙƙin matarsa ba kuma idan mata ta ga miji a haka yake baya yin kishi baya hana maza shigowa gida wannan ya shigo ta nan wannan ya shigo ta nan don hauka to ita ta riga ta kame kanta kar ta yadda da irin wannan iyakacin gwargwadon biyayyar da za ta yi masa ta masa amma kar ta masa biyayyar da zai zo ya zaunar da ita ya baje ta gaban maza mutanen banzan da bai da wata alaka ta kirki da su su shigo su dinga ganin gidanka a ƙarƙashin haka haɗarori ne suke faruwa da yawa haɗarin farko za a iya samun alaƙa mara kyau tsakanin matarka da wani ƙato kuma aka samu wannan alaƙa mara kyau aka ƙulla wani abu to shi kenan gida ya gama wargajewa ya lalace don in Zana ta shigo gidan aure to wannan gidan ya tashi daga aiki sai abin da Allah yi idan kuma har ma Allah ya kiyaye mugun hali na Zana bai shigo ba to kai za ka wargaje domin matukar baka da kishin matarka to Allah ba zai baka da arziki da za ka ci ka sha ka ji daɗi a rayuwa ba dama wannan alkawari ne na Allah wani baya kishin matarsa baya samun arziki ko ya samu sai ya lalace wanda yake zina baya samun arziki dan annabi ya ce azzina wal gina la yajtami'ani da zina da kuma wato ainihin wadata ba sa haɗuwa to ko baka yi zina ba in baka yi kishin matarka ba ita ta je ta je tana yin iskancin to wannan illar abin sai ta taba ka sai ka zama zamanto Allah sarki sai ka zama abin tausayi wannan kuma ɗabi'a ce <clears throat> ta ayyukan jahiliya wannan babu alkhairi cikinta ko kaɗan manzo alaihi salatu wassalam yana faɗa yana cewa inna laha yuwaru وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي الأبد ما حرم عليه Allah tabaraka wa ta'ala annabi ya ce Allah ma yana kishi mumini kuma yana yin kishi kishin Allah kuwa shine bawa ya zo wa abin da aka haramta masa in dai mumini zai ba zai zo ya kishi in dai Allah kishin da yake kan mumini ya saba dokarsa shi ko mumini kishinsa ya tsaya ya kiyaye alfarman matarsa ya kiyaye ta in kai kana ganin ka daɗe da ita ka gaji da ita baka sha'awarta to wani namijin take sannan zai fara in ya ganta sannan zai fara jin ga wata sabuwa in kai a gurinka ta zama tuwares to wani ina ganin ta sabuwa ce kiyaye mata ake yi alfarma ne da su ka kiyaye mutum in gidan miji ya kiyaye ki <clears throat> ba ya kishin ki to gaskiya ki sani baya san ki wannan wata wani haƙi ne wannan soyayya ce take daɗa tabbatar da shi kada a sake a bar mata a dinga yin mu'amala hulɗa irin ta jahiliya mun ji hadisi wannan ainihin zaidu sayiduna zaidu dan harisata mun faɗa mara da ya zo wajen manzala yake ga annabi shi kishi ne da shi kishi na ya yi yawa ya rasulallah ba na so a gama tata ba na so in ji suna gaisawa da wani damuwa nake ya za a yi ya rasulallah wannan abin ya dame ni iyanan hadisin za ka gane cewa kamar abin ya dame shi ne yana so a yi masa addu'a a rage masa ko sai manzo Allah ya ƙara masa sai ya ce zai ga kai kishi ni na fi ka kishi ni kuma Allah ya fi ni kishi gir ya zai bu ana a gairu minka wallahu a gairu minni kai kishi saboda haka musamman yaranmu na ƙauye da kuma Sabonmu na birni kowa ya tsaya ya tsare mutuncin matarsa mun sha wannan fadan da yawa a ƙauye mutum yana da mata ya tura ta ta tafi gona ta je can kuma a can kuma ta haɗe da waɗansu mutane a gona ai gona wani to ana ana ɓarnannuka da yawa saboda haka duk inda mutum yake son ya kiyaye dokar Allah kuma ya tabbatar ya ba da haƙƙin matarsa to lallai ya yi kishi ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato ainihin babu ɗaya mafi kishi kamar Allah wato daga cikin kishin Allah ya hana dukkanin aikata alfasha abin da ya bayyana daga gareta da abin da ya ɓuya kuma babu ɗaya mafi so zuwa gare shi wato ainihin na Allah shine ubangiji tabaraka wa ta'ala akan haka ne ya girmama lamarin kishi da kiyaye alfarma har ma Allah akan kishi kada wani ya zamanto ya yi masa kishiyantaka haka Allah tabaraka wa ta'ala akan haka ya aiko dukkanin manzanni suna bushara ga waɗanda suka bi Allah ba su yi masa kishiya ba suna kuma yana gargaɗi ga waɗanda suka yi wa Allah kishiya saboda haka 'yan uwa mu tsaya tsayin daka mu kiyaye wannan na kuɗa muhimmiya ce mu dinga kiyaye wato ainihin a matayenmu muna kula da abubuwan da suke an san a cikin mata akan samu yardajiya da ta aminta tun kuna yara kuna tare har an tsufa har an komai to duk da wannan amincewar ka zama mai kulawa mai kiyayewa da ita ita ma za ta fi jin daɗi za ta fi sanin alfarma duk inda matarka take ko a tafiya ne ya zama kanana ka kula sosai kuma hijabinta yana tare da ita ko a cikin gida ne in har za a cire hijabi a zauna ba hijabi to a tabbatar an kaɗaita da miji ne ko daga shi sai 'ya'yan gida wannan allah ya yarda su yi ba komai uwarsu ce kai kuma mijinta ne amma ana tunanin ana zaune a gida ko a tsakar gida wani zai iya shigowa bagatatan to lallai ne kar mace ta zama babu hijabi tare da ita saboda haka yan uwa akan wannan ya zama wajibi lallai mu tsaya mu ainihin kiyaye mun san abin da ya faru daga ubadata yace wato da laura aitu rajulan ma imra'ati la darabtuhu bisayfi musfahin fata ajaba sahaba faƙala sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ɗan ubadatu hadisi ne wato shine samitu ɗaya daga cikin manyan sahabbai na madina ya ce kai ina da kishi da zan ga mutum namiji tare da matata suna magana sai na doki wuyarsa da takobi cire masa fatar wuya ina a lokacin da yake faɗa labari ne ina kaddarawa sai ya fara damuwa ya fara fushi ka gani sai sahabbai suka yi mamaki dare sai suka yi mamaki akan wannan har ma suka yi magana ga manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a yanzu kwa yi mamaki da kishin wato sadu dan ubada da ya ce in ya ga wani da matarsa zai make shi da takobi ba ku yi sani ba ni wallahi na fi shi kishi kuma ni wallahi Allah ya fi ni kishi a wuna min gairati sa'ad la'ana a gairu min wallahu a gairu ni a gani saboda haka Allah tabaraka ta'ala in ji manzala ya ce ya sanya kishinsa cikin abin da ya haramta na daga alfasha abin da ya bayyana da abin da ya ɓuya saboda haka yan uwa mai sani kishi abu ne wanda yake mai inganci kuma wanda yake kawo lafiya cikin zama yake kuma kawo wato ainihin kawar da ciwo da bala'i saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikin kishi abinda ubangiji Allah yake so inna min al-ghirati ma yuhibbu ma yuhibbu ومن ما يكره الله والجيرة التي يحب الله الجيرة في غير الريبة وأما الجيرة التي يبغضها الله شين عز وجل هي جيرة الرجل على أهله من غير ريبة daga cikin kishi annabi ya ce akwai kishi wannan Allah yake so akwai kuma kishi wannan Allah baya so yake kinsa to daga kishin da Allah ta'ala yake so shine kishi na kokonto walgiratu lati yuhibbu Allah walgiratu fi gairin riba kishi ba ta kokonto ba ka tabbatar da abu ka tabbatar matarka tana da sakacin kula maza ko maza suna neman su dinga danno kai ko tana tafiya wasu gurare tana da kawance da maza ka tabbatar da haka saboda kan an samu mutum mara kishi kowane bai damu da waɗannan nasosi ba zai iya barin matarsa ta tafi ta ci gaba da karatu ko ya bata ta tafi ta ci gaba da yin aiki duk wannan na shiga daga kishi ne in mutum ya zama dayus sai irin ga masu cin naman alade kai baka ci na aladen ba amma nasu ya buge ka sai ka zama inyamuri inyamuri ne zai je kanti tare da matarsa ko kuma ma ya yi wata nawa ita ce take shiga duk kwastomomin nan na ta ne kasan kuma a wannan ƙulla waɗannan harka ba zai zama mai kyau ba da ka in aure aure in duyusanci duyusanci yau saboda haka kowa ya rike da kyau kishin da Allah yake so kenan ka tabbatar amma kishin da Allah yake ki ita ce wato kishi ba tare da tabbatarwa ba amma a waccan da Allah ke so ba kishi akan neman wani duniya ba ba kishi akan bada akan wani abu ba a kishi na mutum namiji akan <clears throat> iyalansa ya kishi akai wannan shine ake so a tsaya a kiyaye domin idan mutum ya zama mai kishi ne wato kuma mai abin nan ko budurwa ce taka kake santa idan ka ga abubuwa za su canja maka ba yadda kake so ba kuma ba yadda Allah yake so ba za ka iya barinta kuma sai Allah ya maka canji mai kyau ka samu budurwa an ce an baka an sa rana an komai komai ka tashi ka je sai ka ganta da wani wannan mun gamu da wannan ko kwanan nan mun raba wani aure akan haka an tsaye da shi za a yi matan a watannin baya amma yaron namu yake cewa ya je sai ya ganta tana hira da wani ya je sai ya mata magana ta ce to ai ba aurenta zai ba daga hira bayan kai an kawo kudi an sa rana me na ka me wannan irin kishi abin da ba a kai ni gidanka ba sai ya gaya min na ce haka ta ce ya ce na ce to ba komai wannan juma'a ma mai zuwa ka je dan lamari a hankali ake yana zuwa ya ce sai ya same ta da wannan asoro a duhu suna ta hira ta ba cika sai ra'ana idawa da wuri muna gama majalisi a nan na ɗauka ma na ɗauka ma na ce na ce ka je bai ce an shi ai na je na ce to ya aka yi sai da muka wata ya ce mun kaji kaji yau ma aka sai na ce to gobe ka je ka gaida babanta ka gaya masa cewa an baka yarinyar nan duk abin da ake na al'ada ka kawo amma me isa kake ganinta da wani kai fa baka jin daɗi eh, idan wannan alaƙa ba a yanke ta yanzu ba ko auren aka yi da ita da shi alaƙa ba za fa ta kauce ba sai uban yin shiru sai ta yi ka yi haƙuri zan yi iya ƙoƙari na an gana hana wannan wallahi mushkilan babu ta ce sai abin da ta so take sai na ce sai ka ce mai ko sai shiru na ce a nan gurin sai ka ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi za ka yi kawai sai ka ce sai ka ce ba sai ka ce ba sai an jima sai ce shi dai shiru ya na ce to daga yau ka gaya wa babanka wani ka gaya musu injini in ji ni ba in ji ka ba a rabu da yarinyar nan maganar zancen auren a fasa Allah ya baka wacce za ta kiyaye kai kaɗai ka ishe ta eh wajen hira kai baka hira ne a take sauraron wani in ka sha ruwan zawiya ka je kai wa yarinya tokin kai hira da ita ta isa ma ta saurari wani ka je to daga yau ka ce ka fasa suka yi ta biyowa aka zo waje na wani a magana gaskiya na yaro in yace sai ya yi wannan aure da yarinyar nan mu dai mu za mu ce a yi to ba mu yarda ba hmm. in kana son su wani abu da aka yi ne yaro ne ga shi a dai fasa yanzu aka ramu kallon kuɗin za a da da shi na ce inda hali <laughs> shi kuma na gaya masa yaron in dai Allah ya sa kana da wani hali da dan wani abubuwa da za ka iya yi kar ka karɓi kuɗin ka bar musu ka bar musu wannan ihsani ne tunda an so ka to wannan san da aka yi maka da kafin a fara sauraron wani kai ma ka yi ihsani in kuma mahaukata ne sintirai ne sun ce sai sun dawo da alherin ko ka ce ka bar shi in ka fahimci za su yi ma wauta an sun kawo karbi ka karɓa amma ka fahimci masu hankali ne masu tunani da mutunci ne za su ce za su kawo in an kawo sai ka ce a wannan abu tsakaninmu ne da yarinya saboda soyayya da abin da na bata na bata lillahi shi ne ce suka zo to sai zaman ma bai karɓi kuɗin ba saboda talauci suna ta cewa da Allah ya haƙuri za a kawo za a kawo ce ka ce ka ban musu in Allah ya sa aka samu wata za a kai kudin za mu kai saboda kada ya je auro jogoguwa eh, to saboda haka yan kuma makan haka ya kamata mu tsaya mu kuma kula da haka mu nemi taimakon Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu zama muna masu kishin matan mu in ma baka kishin mata wanda duk baya kishin matarsa ba akan komai ma baya jin daɗinta wacce baka kishi ko girki ta bai da daɗi wacce ko kwanciya kai da mace ba baka kishinta shi ma no kaga saboda haka ya kamata mu dinga kishin su kuma wanda yake sako-sako da kula da matarsa yanzu ya kula ya gani za ka ji Allah ya dawo maka da ita sabuwa girki sabo harka sabo komai sabo ka zama komai lafiya saboda koyi da kuma bi na magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk mata muna ja musu hankali su yanke alaka da duk wani wanda ba mijinsu ba kawai nan mijinki ya gamsar da ke ya kosar da ke ya ishe ki in ma mai surutu ce ki koya masa ku zauna ku surutun wani shiru-shiru ne ku zauna cikin dare ku yi magana in ma zai gangadi mai gida mai gida ba ka jin abin da nake cewa ne a ci gaba